akwai matashiya taubatul ajizi anil ma'asiyati yaya lamari yake tuban wanda ya kasa wanda ya kasa sabo farawo ne ya kasa fata sai ce to ya tuba ya tuban yake eh ban ji ba shi ne ake tambaya ai kana kana tambaya ka tambaye ainihin mai neman mata ne mai neman yan mata ne ya ki da aka dinga ce masa ije wata rana kila eh, eh, kawali suka kawo masa yasa A akwai irin wannan dirama an sha irin wannan dirama yana nan kullum yana zuwa gidan mata yana zuwa gidan mata haka wanda ce masa kai akwai wata yarinya ta dace da da ka ɗauko aka kawo masa suna shiga ɗaki da ta buɗe fiskar ta sai ga yarsa ce ya yi faɗa shin ba ku ji ba ne ba hmm? ai duk wanda yake saba Allah wata rana ya sai irin wanda tozarta ko nan in an ce mutum su dan Allah yake shi kenan kana nan kana nan sai ga Allah ya haɗa ma irin wata dirama an kawo masa ya zo ya shiga ciki an kunna wuta ya zai ta inda za ta buɗe ita ma ba ta san babanta wani shi ma bai san yarsa ce ba to daga nan kila in irin wannan kunyatan faɗa zai yi sai koma yake ya tuba kai lamarin da ya gagare shi ko da yake wannan ba za a ce ya kafa ba zai iya zama ya tuba din tunda da lafiyarsa da mai wancan gazawa ya yi majabubu ne yana zina yana zina wata muskila ta faru aka tumbuke masa marena sai ce to ya tuba a karbi sa mai kwanda ma wancan ma to zarta ya yi hmm? baje ba ba ku da shi ta rubuta taubatul ajizi anil ma'siyati wa min ahkamiha daga cikin hukunce hukuncen wannan tuba annal afi mai sako idan hila bainahu wa baina asbabil ma'asiyati in an shiga tsakaninsa da tsakanin saɓon yace ya tuba ana karɓa eh, wa ajaza anha ya kafa bihaitu ya uha, minhu fa inda ainihin aukuwan wannan saƙon ya gagara daga gare shi. Hal ta sai ko taubatuhu. Wa hada kalkadibi, wannan ai kaman makaryaci ne wal qadifi da mai ƙazafi wa shahidu zuri idan qata lisanahu ana yanke harshe mutum ya rayu to bayan an yanke masa harshe shi shikenan aikinsa dama ƙarya sai ya tuba daga ƙarya yana yin ƙazafi yana shaida zo to yanzu yaya in ya tuba a karɓi tuban shi ko ba za a karɓa ba ko kuma ma ba yaya tubansa yake wazzani mai zina idan jubba na kai masa jibbo ba za ka tambayi jibbo ba mun yi shi a askari majabubu wasariku da barawo idza ata ala atrafihi an yanke masa hannayensa kaf ko misali dan fashi ne da makami an an yanke masa hannaye ma kadai to da me zai fashi sai ce ya tuba al arba'ati wal mazuru idza qati'a yadahu da ainihin mai zaran abin nan shi ma nau'in sata ne in aka yanke masa hannunsa wa man wasala ila haddi da wanda ya kai zuwa ga haddi batsalat ma'ahu dawa'ihi ila ma'asiyatin kana yartakibuha ومن وصل إلى حد بطلت معه دواعيه da dai wanda ya kai zuwa ga wani mataki na haddi to sai ya zama abin da ke sa a yi haddin ya ɓaci a gare shi kuma menene ila ma'asiyatin kana buha hmm. an ce ma mai laifi na ai kaga eh, kaga abun haddi ai da yawa ya kai martaban zai aikata to abin da zai yi aikin da shi ya lalace. Fafi haka ƙaulani linnasi a tuban wa'innan akwai magana guda biyu. Matashiya alƙaulul awwal. Faƙalar ta'ifatu wasu suka ce la ta siho taubatu kwata-kwata. لأن التوبة إنما تكون مع ما تكون ممن يمكنه ذات كفتة جوان زي إياشي يمكنه الفعل والترك شيني كدوبا زي إيا أي كتاوة زي إيا بري فالتوبة من الممكن توبة دقمي يوا لا من المستحيل با مستحيل با ما توبة ذات ذو دقوان زي إيا با وان أبو بغيو بغيشي ولهذا لا تتصور التوبة توبة باتا سورة من نقل الجبال عن أماكنها أتي أتم أكي دوزي دقا إند إكي وتنشيف البهاري وأتي توبة يا يا tsanan da rafi ban ruwa ya zuwa ana kwashewa to tubar shi ya ce ya tsada rafi ta gaba zai yi ba wattayarani ila samai a ce tubanka ka ɗaga ka tashi ka tashin tsoho. wani hau kaga mutum ba zai tuba daga mustahili kalu wali annat tawbata mukhalafatu da'in nafsi sabawa bukatar rai shine tuba wa ijabatu da'il haqqi da amsa kiran gaskiya ولا داعي للنفس هنا تند أين باب بقاتنا إذ يعلم استهالة الفعل منها قالوا سكتي ولأن هذا هذا كالمكره أي أي كما هون ذاك على التركي فبيجي ما بالا ذاك الشيء كو wanda tsoro ya شفا shi fa tsoro ya sa ya to shi wannan ko yana da lada yanzu abun da ya hana mutane fashi abin da ya sa ka ga yaran ne ba sa iya fashi tsoro amma muna tare da lunkin yan fashi amma tsoro ne hana mu fashi saboda sun san karan gaban ba daɗi wancan kwayan daji yan ganganci ne kawai dama suna abin da a bakin ransu to su ne wa'anda za su iya tuba a yayin abin nan amma wa'annan matsorata ne to yaya matsoraci in tsoro ya hana masa yin abu zai samu lada nan ma almahamulu alaihi qaran wanda aka fashi dole wa mithlu hadha la tasihhu tawbatuhu قالوا ومن المستقر yana daga abun da yake tabbatacce fi fitarin nasi lil mafalisi tuban matsiyaci wa ashabil وأصحاب da masu annoba. wanda yana shirin zai tuba a sai da aka yi masa falasa kuma ya tsiyace ce to yanzu zai tuba sai wannan kaga mafalisu ne a haka yan annoba annoba bayan ta fada mutum ce zai tuba aljawa'i tawbatan gaira motabari motabiratu ولا يهمدون عليها ولهذا يسمونها توبة إفلاس توبا زيرو wanne misalin mutum ne ya kwaci gona yana noma ta shi kenan sai za ka wai gari annoba ta fada wa gonan ta fada cikin rafi yake to ya tuba ina tuba yake ka ga mafali wa tawbatul ja'ihati go shine iflas wa tawbatul ja'iha qala sha'iru wa ruhutu an tawbatihi sa'ilan wajadtuha tawbata iflas wa ruhutu an tawbatihi shi ne na tafi ina tambayan sa'idan an taubata ina tambayan tubarsa wajattuha sai na samu ashe tuban da i taubatu tuban wanda ya rasa ya rasa abin da zai abin da shi saboda kanan qalu wa yadullu ala hadha aidan anna an-nususa al-mutadafirata al-mutazahirata qad ala anna tawbata na ga qalu a ƙalun nan in aka wuce nan ba wurin tsayawa in Allah ya kai mu gobe sai a dora hmm?